dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum. A daren jiya ne dai gobara ta kona wasu san kasuwar garin Kumu, kwata karamar hukuma Ako da ke jihar Gombe. Wutar ta lankwame shaguna da dama da kuma janyo asarar dukiya na miliyoyin naira kafin a shawo kanta, inda al'umma garin suka bada taimako aka samu nasarar kashe wutar. Ga ta bakin wasu mutanen da suka ga gobarar. Wallahi gobara ne ya kama bakin kasuwa wasu shaguna shagunan trader da chemist da kuma dai wasu shagunan mutane a gari sai a bakin kasuwanni babu yan kwana-kwana a gari babu yan kwana jama'an gari ne dai suka fito suke ta kokarin kashe wuta wakilin ya zanta dan majalisar wakilai ta tarayya da ke wakiltar karamar hukuma ako honorable hussaini bello ya kuma buƙaci ganin an buɗe ofishin 'yan kwana-kwana a garin Kumo sannan ya jajanta wa mutanen da suka yi asarar dukiyarsu sanadiyar gobarar ya kuma musu alkawarin ba da taimako ga mutanen da gobarar ta yi wa barna. Shugaban ma'aikatan gidan gwamnati Alhaji Ahmad Yayari ya ziyarci wannan gari na Kumo domin ya jajanta musu a madadin gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo inda kuma aka yi musu alkawarin ba da tallafi. da alamun za a kai ruwa rana a tsakanin wasu kusoshin jam'iyyar adawa ta apc a jihohin adamawa da taraba game da batun kowa ya kamata wakilin jam'iyyar su zaɓa a tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar musamman ma tsakanin janar muhammadu buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar wanda ɗan asalin yankin ne yayin da wasu ke tallata atikun wasu kuma ba haka abin yake ba inda magoya bayan bahar ma suke wani gangamin taro a adamawa da taraba alhaji adamu garbajo jami'in kula da kamfen ɗin buhari na adamawa da taraba ya bayyana dalilansa na tallata buhari maimakon atiku jiya yau kuma mun zo nan jalingo mun yi mitin da delegate a tafiya dai da ake tafiya babban farin ciki da nake yi da na je na fara maganan general buhari su wa'annan delegate za su fara gaya mai ranka ya daɗe mu fa za mu gaya maka gaskiya a mu ne tafiyan general buhari abunda ƙasar na take ciki maganan security ba mai kubutar da mu sai shi a maganan cin hanci da rashawa ba mai kubutar da mu sai shi sai dai kuma a ɗaya ɓangaren magoya bayan atiku na bayyana cewa suke da nasara Lionel Messi dan wasan kungiyar Barcelona dan asalin kasar Argentina ya samar wa kansa wani dalilin shiga layin kwararrun 'yan wasa a tarihin kwallon kafa. A yanzu haka kuma yana kan gaba da duk 'yan wasan Spanish League wajen jefa kwallo a raga. Jiya Asabar ne dai Messi ya shiga cikin littafin tarihi dalilin jefa kwallon kwallonsa ta 253 a bayyanar wasanni 289 ya kuma agaza wa kungiyar kwallon kafa barcelona da ci biyar da ɗaya da abokiyar su kungiyar sevilla messi dai ya wuce tsohon dan wasan nan na athletic bellevue telmo zara wanda shine ke da mafi yawan kwallaye biyu da hamsin da ɗaya kafin messi ya wuce shi a jiya asabar a can ɗaya bangaren ɗan wasan real madrid cristiano ronaldo ya agaza wajen samun nasara a wasan su inda suka cinye wasan su hudu da babu da ebar mu na masu kananan sana'o'i a yau dandalin VOA ya waiwayi wani matashi da ya samu gajiyar samun tallafin Yuwin wato Malam Jamilu Abdulsalam ya bayyana mana alfanun da wannan tallafi masa shekaru uku bayan karban tallafin. Mu ne set na farko waɗanda ake cewa pioneers wanda muka yi na shaɗaya kuma alhamdulillahi na ɗaya daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan kuɗi wanda bayan nan mun yi amfani da kuɗin ne muka buɗe gidan gona kuma Allah cikin ikonsa bayan gidan gonar abubuwa dai suka yi ta tasowa eh, na ci gaba alhamdulillah muka bude kamar outlet a turanci inda za ka zo ka sami abin da muke samarwa a wannan gidan gonar kamar su kaji da nama da kuma kamar kayan itatuwa haka da kayan marmari a yanzu ma a takaice eh, na da mutane kusan ashirin waɗanda nake biya albashi. barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Nigeria. Shugabannin makarantu na karamar hukumar Los Alamitans ta jihar California a nan Amurka sun cimma matsaya cewar iyayen yara na iya biyan dala Amurka dala ɗari kwatankwacin naira dubu goma sha bakwai don kada a ba ma 'ya'yansa aikin gida na sati ɗaya. hukumar makarantun ta wannan karamar hukumar sun aika ma iyayen yara da takardu zuwa gidajensu dangane da wannan tsari cewar idan har iyaye ba su son 'ya'yansu su yi aikin gida har na tsawon sati ɗaya to za su biya waɗannan adadin kuɗi shi dai wannan tsarin da suka kira shi da suna project leap a turance amma ana ganin kamar wannan gwajin ba zai je ko ina kuma hanya ce da za a ba ma yara cin hanci a cewar ta mazauniya yankin kuma uwar wasu yara bata ji ma ɗanta daɗi ba don har ya fara ce mata mama ko za mu gwada ba za ta bar wani malami ko makaranta su lalata mata yaro ba su koya mishi abin da bai dace ba wannan ba ɗabi'a mai kyau ba ce ka ce na bada dala ɗari don kada yaro na ya yi abin da zai amfane shi a gaba. Ana tare ne da dandalin VOA muna tafa da labaran wasanni. da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafi a kasance da dandalin BOA. Dandalin BOA. kuna tare da dandalin VOA. dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. global village and market forces. आवाज दी है मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है आ, जाने जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा dandalin VOA daga murya Amurka. सजाऊंगा जाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है वफा इस जहां एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम मुझको ना बहलाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना tare ne da dandalin VOA.